ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ma kamar kullum Allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawo da mu wannan rana ta asabar takwas ga watan ramadan alif da ɗari hudu da talatin da takwas wace sai daidai da uku ga watan yuniyo shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin sura ta tara a cikin alkur'ani wato suratu tauba surat tuba wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'a abi obai da tabnil jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass a cikin garin kaduna ta najeriya jiya mun kwana a kan aya ta 63 wato ayar da Allah subhanahu wata'ala yake mana bayanin kaɗan daga cikin halayyan munafiƙai wato idan da za mu lura tun daga ayata arba'in da uku inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa afallahu anka lima azinta lahum hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lamal kadhibin Allah subhanahu ya yi maka afuwa menene yasa kai masu izini har da ba za ka bari ba masu gaskiya su bayyana ka gane daga masu ƙarya tun daga wannan aya har zuwa wannan aya da kuma har kusan dab da ƙarshen sura duk tana magana ne akan munafikai sun yi kaza su ne suke kaza sun ce kaza ga yadda suka yi saboda girman munafinci da kuma munin hadarinsa a wurin Allah subhanahu wata'ala a don haka har kullum kamar yadda muka karanta wani littafi hamsuna alamatan lil munafiqin alamomi hamsin da ake iya gane munafiki da su har kullum wanda ya rubuta littafin nan sai ya ba mu shawara ya yi mana wasiya da cewa kullum ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala kada ya sanya ka daga cikin munafikai domin akwai alamomi cikin alamomin hamsin din na ba mamaki ka sani ba mamaki baka sani ba za ka tsinci kanka a ciki misali in kai magana kai ƙarya alama ce ta munafiki misali idan aka yi kusuma ka hau gaba alama ce ta munafiki in an baka amana ka ci alama ce ta munafiki da wasu alamomi da dama kai har a wani hadisin ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya don mutumin da aka samu ɗaya daga cikin waɗannan halayya daga cikinsa akwai birbishin munafinci tare da shi ko da ya yi sallah ya yi azumi ya yi zakka ya yi hajji ya ce ni musulmi ne eh kai musulmi ne amma munafiƙin musulmi don haka muna fata Allah subhanahu Ta'ala ya mana tsari daga irin wannan mummunan tabi'a ta munafinci kuma har kullum wato dai inda munafiki yake ba a zama lafiya masu iya magana suna ce wai idan munafiki ya riga ka ɗakin uwarka ba za ka sai wato ba za ka samu abinci ba ma uwarka mahaifiya da ta haife ka idan da munafiki zai gabace ka ɗakin ya je ya kitsa zance ya haɗa sama da ƙasa to sai ka zo a matsayinka na ɗanta da ta haifa ta ce ba ka da sanwa a yau mama me ya faru saboda wani ya zo ya kitsa abinda ba haka yake ba a don haka idan al'umma ba su daina irin wannan tabi'a ba to fa tula kuwa ba zai rabu da kalaya ba za mu tashi akan aya ta 64 insha Allah يحذر المنافقون نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يحذر قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون an samu daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nuna ma hudhaifa ibn al-yaman radiyallahu anhu jigajigan munafiƙai a cikin waɗanda suke cewa wai suna tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa wannan al'amari shine ya kai yan shi'a ya baro saboda alqur'ani ya ce wa mimman hawlakum min al-a'rab munafiquna wa min ahli al-madina daga cikin waɗanda suke kewaye da ku na daga larabawan ƙauye akwai munafiƙai kai har ma da wasu kaɗan daga cikin mutanen madina maradu ala nifaq sun doge sun goge akan munafinci a don haka sai 'yan shi'a suka ɗauki waɗannan abubuwa a matsayin cewa dukkanin sahabbai Sakar karin kuma saboda rashin karatu sun gaza gane cewa sunnar Allah subhanahu wa ta'ala bai taɓa aiko wani annabi ba tare da ya haɗa shi da maƙiya ba وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا الله سبحانه وتعالى بيتبع أيكو ونمنزوبا أدورا دونيا نن face sai ya hada shi da makiya shi yasa yake ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haƙuri yake rarrashin sa yana cewa kada ka damu ma yuqalu laka illa ma qad qila li rusul min qablik duk abinda za a gaya maka na cewa kai mahaukaci ne na cewa mai sihiri ne na cewa mawaki ne kar ka damu irin wannan zance ba wani annabi da ya zo face mutanensa sun gaya masa irin wannan zance to ashe kenan kuwa ba abu bane sabo ba zai zama bako ba domin an ce ga annabi na Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko tattare da shi an samu munafikai wannan ba wani abu bane sabo domin ai ba kowane mutum bane da zai ji ka ko ya ganka ko ya saurare ka ya zama dole ya so ka ba zai ya zama haka ba akwai mutumin da bai san ka ba bai taba ganin ka ba bai san inda kake ba amma labari za a kai mai sai ka wayi gari babu wanda ya fi tsana a duniya irin ka in ka tambaye sa wai shin wanan nan da kake gaba kake kin sa kana zagin sa ka taba ganin sa a'a ka taba jin maganan sa a'a irin wannan ya faru akwai mutumin da yazo ke gaya mani sakamakon yawan sabani da suke samu da matarsa sai ta bata shi a dangin ta gaba daya duk dan kankanin abin da zai faru za ta kira gida ta ce wane yayi kaza wane yayi sai dangi gaba daya suka kyare sa suka tsane sa suka hantare sa sai ya zama daga cikin waɗanda suke zagin sa akwai wani mutum jigo zakakuri shi bai son sa sam bai taba ganin alkhairin sa ba kuma ashe wannan mata ba gaskiya take faɗa ma danginta ba tafiya sai tafiya su kuma ba su yi bincike ba shi sa maganar da na yi kenan shekaran jiya har kullum idan kana so ka zauna lafiya ka kasance mai binciken abu in ya zo menene abin nan ya kunsa yaya gaskiyar abin yake to insha Allahu idan ka riƙi wannan sunna kurakuranka ba za su yawa ba amma magana ta zo ka tsawo ka riƙe ka fara in na faɗa ne ka yi in kuma na abin nan ne ka riƙa to har kullum ba za aikin ka ba zai gushe da kuskure ba wancan mutum da yake ƙin wannan miji Allah subhanahu wata'ala sai masa rasuwa sai su dangin matar suka ga cewa wannan ƙiyayya da ta zafafa tsakanin dan uwansu nan da mijin yar uwarsu wannan al'amari yayi zafi a je a ba wannan miji haƙuri don Allah ya yafe ma wannan mutum aka je aka same shi ya ce to shi wani ɗin nan da yake zagi na wai shin ya sanni ne aka ce a'a ya taba gani na bai taba ba mun taba magana a'a duk ba wanda kuka to me yasa ku kuka damu akan sai in yafe masa ce a'a suka ce la tasalu an ashiya kar ka binciki ababe in tubda lakum tasukum wane babu irin abin da bai faɗa a kanka ba na batanci don bai taɓa ganin ka da alkhairi ba bai taɓa faɗin alkhairin ka ba to ni da kuka zo kuna neman in gafarta masa na san sa suka ce a'a to yace to ai ba ran da magana ni ban san shi ba shi bai san ni ba to ba dalilin da zai sa ya bude babi na ya zaga don haka ni ba ni da wata magana sai mun tattaru gaba ɗaya mun haɗu a gaban Allah subhanahu wataala shi dai ba ya tafi ba to ku gaya mai ni sai na zo yace saboda anan ne muke iya samu wani dan guzuri to in ko ba mu tattara guzurin ba aikin namu ya gaskiyan mu kaɗan ne shata muna fahimta irin wannan ya faru da shahararren malami sheikh musa yusuf asadu sunna lokacin siyasa malamai ba abin da ba faɗa ba ai kaza kaza kaza kaza kaza wani ya gama ɓata sa sai kuma ya zai same shi ce akramaka Allah ce eh wallahi na zo ne ina neman afuwa saboda a lokaci kaza an yi kaza an yi kaza ni kuma ba abin da ban faɗa ba na ɓatanci to kai da ka ji maganar ka same ni don bincike ce a baka yi bincike ba ce to ba ni da magana sai mu haɗu gaban Allah insha Allah salamu alaikum <laughs> to har kullum munafiki in ya riga ka ɗakin mahaifiyarka ba za ka samu san wadda zaka ci ba Allah subhanahu wa ta'ala ce يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم منافقai suna ɗari ɗari suna rawan jiki suna jin tsoro kada a saukar da wata sura da za ta ba su labarin abin da zukatansu ya ƙunsa sun san wannan a wancan wuri wato Allah subhanahu wa ta'ala ya baiwa annabi labari sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wala ta'rifannahum fi lahnil qawl zaka gane su cikin tuba-tuban magana ai shi mai son ka da mai kin ka kana iya gane su a cikin magana domin bakin nan da ake dariya da shi kuma da shi ne ake kuka a don haka da mai son ka da mai kin ka a cikin magana zaka iya gane su Allah subhanahu wa ta'ala ce daga cikin tsoron da suke yi yahsabuna kulla sayhatin alaihim humul aduwwu fahadarhu. suna da tunanin cewa dukkanin wata tsawa da za ta sako to akan za ta fada ya rasulullahi kai hattara da mutanen nan sallallahu alaihi wasallam su ne makiya qatalahumullahu Allah ya la'ance su anna yufakun me ya same su ake karkatar da su daga barin gane gaskiya a don haka har kullum suna ɗari ɗari suna jin tsoro kada a saukar da wata sura wacce za ta ba su labarin abin da zukatansu ya kunsa qul istazi'u annabi ce da su ku ci gaba da izgilanci kada ku damu inna allaha mukhrijun ma tahdharun da sannu Allah subhanahu wa ta'ala zai fito da abin da kuka kasance kuna boyewa kuke dari dari kuna tsoron ya bayyana Allah subhanahu wa ta'ala a can cikin suratu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi bayani irin wannan أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم عرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول دامن والله يا رسول الله دامنونا مكسو صلى الله عليه وسلم أما دي حد دي بذام غير مكسو قبا دي با كالورة مغنغنين سو ذاك إيا غاني سو چكين تقا تقا مغنى النبي عليه الصلاة والسلام bai bar duniya sai da ya nuna ma Hudhaifa ibn al-Yaman wanda ake yi wa take da sahibu sirrin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine amintaccen annabi abokin sirrinsa alaihi salatu wasalam sai da ya nuna masa wane munafiki ne wane ma munafiki ne wane munafiki ne a don haka Umar dan Khattabi radiyallahu an yakan rabe Uzaifatul Yaman Allah ya kara musu yadda ya ce don Allah ya kai Uzaifa a zakara a zakara laka rasul annabi ya ambata ni a zakana ni rasul fil munafiqin annabi ya ambata maka ne cikin munafikai yace a ya Umar idan aka zo za a yi sallah Umar an Khattab radiyallahu an yakan duba ya ga shin Uzaifa ya halacci wannan janazan ko bai halatta ba idan ya duba bai gansa ba shi ma sai ya ja da baya yace ce sallu ala janazatikum ku zo ku nemi mai sallah ya magawan ku sallah saboda munafiki ya fi kafiri tsanani ga musulunci da musulmai shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya masa a can ƙasa innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira lallai munafikai suna cikin kololuwar ƙasan wuta ba za ka taba samun wanda zai fanshe su ko ya kwace su ba a don haka yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim munafikai suna cikin tsoro dari dari. kada a saukar da wata sura wacce za ta ba su labarin abin da zukatansu ya kunsa qul istahzi'u annabi ka ce ku dai ci gaba da izgilanci inna allaha lallai allah subhanahu wa ta'ala mukhrijun ma tahdharun mai fitowa da abinda da kuka kasance kuna gudu ne shi yasa wani mai hikima yana cewa wato duk irin halin da mutum ya tsinci kansa a ciki yana tsammanin kamar ba a sani ba ne in lokacin ba shi labarin halinsa ya yi za a gaya masa don mutum yana iya aikata aiki ya yi tsammanin a ai ba san yana yi ba a duk abin da ka kunsa kake aikatawa idan lokacin baka labarin abin da kake aiwatarwa ya yi za a gaya maka shi yasa yake cewa wa mahma takuna inda mri'in min khaliqatin wa in khalaha takfa ala nasi tu'lam duk yadda kake da wani ali kake da tsammanin ai mutane ba su sani ba ai ba a ganin ka a mutane sun sani sun dai kau da kai ne amma in abu ya taso za a gaya maka abin da kake cikin sa muna fahimta malamai wala in sa'altahum wala in sa'altahum تعتذروا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين wannan aya tana da dalilin sauka saboda duka ana ba mu ne a yakin tabuka wacce musulmai aka kwadaitar da su a cikin tsananin zafin rana su fita su tunkari rumawa a don haka a cikin wannan ayari da aka fita an samu waɗanda su dama kamar yadda har kullum shi mutum baya rasa cikin al'umma mutane waɗanda suke haka za ka samu kamar yadda mai hikima ke cewa yautika min tarafin lisani ala watan wa yarugu anka kama yarugu sa'alabu akwai mutumin da zaka ga shi in dai magana ce ta baki zai iya baka ita zai dara ma zai gaya maka kaza amma kuma da zaran ka ba da baya babu aladdul qisam a wurin ka irinsa akwai a cikin mutane hakan nan don haka an fito za a yi yaƙi ana tafiya sai wani mutum ana kiran shi wadi'atu ibn sabit sai ya zo yana cewa ma'ara qurra'ana إلا أرغب بطونا وألذ, وألذ وأكذبنا ألسنا ولا أجبنا عند اللقاء ka ga mutanen nan ya je wasu ayari daga cikin munafikai irinsa yana cewa aini waɗannan mutane da kake ganin su kamar makaranta ban taɓa ganin masu kwaɗayi da girman ciki ba masu ƙarya idan za su yi magana matsorata a wurin haduwa ban taba ganin irin waɗannan mutane ba a wata riwayar ta ibnu ishaq rahimahullah ya ce akwai wani mutum ana kiran shi mikshan bon a wata nuskan makshi bon wannan mutum ya kasance yana nuni ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi yana gaba ko ko su suna gaba sai yana nuni da zunɗe yana cewa أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب ya ku ’yan uwa wai kuna tsammanin yaƙi da كمان kamar yaƙi da larabawa yake cewa ’yan uwansa domin ya karya musu gwiwa ya fasa taro kamar da ƙur'ani yake cewa walau aradu al la addu lahu udda walakin kariha Allah bi'athahum fathabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin law kharaju fikum ma zadukum illa qabala da sun fito tattare da ku a wurin yakin nan babu abin da za su ƙara muku idan ba ɓanna da sharri da kitifi da dafisa da gunzugulu ba a don haka sai yana ce da ƴan uwansa munafikai wai kuna tsammanin yakin rumawa kaman yakin larabawa ne sai yana cewa wato wallahi laka anna bikum gadan muqarranina fil ibad ni dai kaga da ni din nan da nake magana da ku da nake kallo ganin mu nake ina sawara gobe kawai za a nade mu cikin ankwa cikin mari shikenan an riga yaki ya riga ya ci mu yana karya musu gwiwa saboda munafiki ne muna fahimta sannan bayan yayi wannan magana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai tura ammar ibn yasir radiyallahu an yace ihbas ihbis an rak je ka dakatar mun da waɗancan gungun mutanen ayarin daga kan wane zuwa wane ka ce tsaya ihbas anni rak je ka tsaya da mun da su sai aka je aka tsaya da su ce annabi sallallahu alaihi yana son yi magana da ku sai suka tsaya sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba su labarin abin da suka faɗa kai ka ce kaza ka ce kaza ka ce kaza ka ce kaza kai ma ka ce kaza ka ce kaza to sai aya ta sauka sai suka dinga rantsarantsi wallahi tallahi mu ba haka muka ce ba wallahi ba kaza ba to shine aya ta sauka wala in sa'altahum wallahi in ka tambaye su la yaqulunna da sannu wallahi za su ce maka innama kunna nakhudu wa nal'ab wallahi mun kasance muna shishigi ne kawai muna wasa saboda tafiya ta yi tsawo ya rasulullahi ga zafin rana ga kishin ruwa ga yunwa ga gajiya don haka sai muna dan dauko zantuttuka saboda mu hana ma mu jin zafin raɗaɗin wannan doguwar tafiya malamai kuna fahimta qul annabi kace da su sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abillahi wa ayatihi wa rasuli shin wai da Allah ne subhanahu wa ta'ala da ayoyinsa da manzonsa kuntum tastazi'un kuwa kasance kuna isgilanci kuna faɗin wannan magana kuna cewa annabi salam ba zai iya wannan aiki ba ba zai ce kaza ba la ta'tadiru kar ku kawo hanzari qad kafartum ba'da imanikum haqiqa kun riga kun kafirce bayan imaninku Inna afu an ta'ifatin minkum idan za mu yi wa wasu mutane daga cikin ku afuwa muna fahimta nu'azzib ta'ifa to da sannu za mu azabtar da wasu kungiya daga cikin ku kuma bi annahum kanu mujrimin saboda su sun kasance mutane ne mujrimai an samu daga qatada radiyallahu an cikin abinda da ibnu jarir tabari ya rawaito rahmatullahi alayhi yace baina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yasiru ghazwatahu ila tabu a lokacin da annabi yake tafiya yaƙi don ya tafi yaƙin tabuka wa baina yadayhi nasun minal munafiqin a gaba gare sa akwai wasu mutane daga cikin munafikai qalu sai suna cewa su munafikan a yara hadha rajul wai shin wannan mutumin yana ganin an yaftaha qusura shami wa usunaha yana ganin zai iya bude ainihin garurukan sham da gine-ginenta ka duba isgilanci wai ba ma a yaran rasulu ba ba ma wai manzo a shin wannan mutumin yana ganin zai iya cin garin abin da ruma da yaƙi ƙasar sham haihata haihat ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba fa atla Allahu nabiyahu ala dhalik Allah subhanahu wa ta'ala sai ya budawa annabin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗannan abubuwa da suka wakana faqala nabiyullah <coughs> sai annabin Allah ya ce ihtabisu alayya rak je ka dakatar mun da waɗannan mutane fa atahum yazo musu faqala sai ce qultum kaza wa qultum kaza kun ce kaza da kaza da kaza qalu suka ce ya nabi Allah ya manzon Allah innama kunna nakhudu wa nal'ab ai mun kasance kawai wallahi muna shishigi ne muna wasa amma mun san zaka iya muna wasa ne ba wai da gaske muke yi ba a don haka sai Allah ya ce kada ku kawo hanzari <coughs> kun riga kun kafirce bayan kun yi imani idan za mu yi ma wasu daga cikinku wato kungiya daga cikinku afuwa da sannu za mu azabtar da wasu daga cikin ku don sun kasance mujrimai an samu a cikin wata riwaya daban aka ce wanda aka yi ma'afuwa din nan shine mikshan din nan bin Umair domin a lokacin da suke waɗannan maganganu ya nuna damuwa yake cewa a cikin ransa wallahi ina jin tsoron wannan magana kada aya ta sauka ta fallasa mu a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a don haka sai ainihin ikrima yake cewa kana rajulun wani mutum ya kasance mimman insha Allahu afa'an muna kyautata zattan yana ɗaya daga cikin waɗanda Allah ya yi ma'afuwa ya yafe masa daga cikin waɗannan munafiƙai, wanda ce in na afu an ta'ifa idan za mu yi ma wasu ƙungiya rangwame ya ƙulu shi mutumin yana cewa Allahumma inni asma'u aya ya Allah ni ina jin wata aya ana o'na biha ya Allah kai tsaye na san wannan aya da ni take ni ake nufi da ita minhu minha al-julud fatu suka raurawa saboda jin wannan aya wa tajubbu minha al sannan zukata sukan karkado Allahumma faj'al wafati qatlan fi sabilik sai ya daga hannu ya roki Allah ya Allah ka sanya mutuwata jihadi ne zan yi shahada cikin hanyarka la yaqulu ahadun ana ghasaltu har ma kada wani mutum ya ce ai ni ne na wanke sa la ana kafanto kada wani mutum ya ce ni ne sa masa likafani ana dafanto Allah karka baiwa wani mutum dama ya ce ni ne na biznesa qala ikrima sai ya ce radiyallahu an fa usiba yawmal yamama wannan mutum sai aka kashe shi ranan yamama wato shi mikshan din nan kenan bin umair fama ahadun minal musulmina illa da ghairu babu wani mutum da aka kashe cikin yakin yamama wato urubun ridda kenan na musailimatul kazzab wanda ya yi gangami ya ce shi annabi ne shi ma ya tattaro wasu ƙabilu kusan guda goma sha ɗaya sama da mutum dubu ɗari biyu suka fito suna mara masa baya to a wannan yaƙi aka kashe wannan mutum shi mikshan bin umair ikrima yake cewa radiyallahu an babu wani mutum cikin musulmai wanda aka kashe a wannan rana face sai da aka ga gawansa sai wannan mutum shi kadai ba a san ma inda yayi ba don dama ya roƙi Allah ya Allah ka sa in an kashe ni kar ka baiwa wani mutum dama bare ya ce shi ya wanke ni shi ya sa mun likafani shi ya binne ni ya Allah gawata kar ka nuna ma kowa gawata abinda kuma zai faru kenan a don haka shine Allah subhanahu wa ta'ala ke mamu labari daga cikin munafiqan wanda ya yi munafinci ya tuba ya gane ya tuba to Allah subhanahu wa ta'ala ya anshi tubansa ya kuma gafarta masa daga cikin su akwai wannan Mikshan bin Humayr idan ka koma abin da ya shafi qira'at wato akan karanta da riwayoyi guda biyu anan in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adhib ta'ifa sannan akan karanta إن يعطى عن طائفة منكم يعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين وتأكن كارنتا دبمني ما بين دبناء للمعلوم سننكم أكن كارنتا دبناء للمجهول كما يبدأ من شاطبية يكاو المنافقون والمنافقات المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر ينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون الله سبحانه وتعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض munafiƙai maza da munafiƙai mata sashin su masoya juna ne kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana a can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 munafiki da munafuka masoya juna ne kafiri da kafira masoya juna ne sannan duk wani abu wanda ba wannan tafiya ba yakan yaƙi wannan tafiya ba kire bakin fama shi yasa Allah subhanahu wata'ala ke cewa la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa min Allah fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqa waninka wanda ba kai ba baya wanke damtse bai kuma fuskantar alƙibla irin wacce kake fuskanta ba zai yiwu ya zanto ƙaunarku da tunaninku kuma da ra'ayinku ya zanto guda ɗaya ba saboda abin da ka kama ba shi ya kama ba abin da ya washe ka ba shi ya washe sa ba abin da ya yi maka shi bai masa ba abin da ka yarda da shi shi ba a kansa yake ba to ai ko sai ra'ayi ya zo ɗaya sannan ake abuta malamai muna fahimta shi yasa Allah subhanahu ya mana bayani ma la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbu al-kufra 'ala al-iman ko da mahaifinka ne ko da dan uwanka ne ya zanto ya dauki tafiyar da ba ita kake akan ta ba ta fuskantar alqibla ta wanke damtse to ya haramta ya zanto ka jibince sa ga annabi Ibrahim Allah subhanahu ya bamu labarin sa wa iz qala ibrahimu li abihi azar atattakhidhu asnaman alaha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin baba ina fa ganinka da kai da mutanenka kana cikin batace bayananniya ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya ya abati la lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka shay'a ya abati la ta'budu ash-shaytan inna ash-shaytana kana lir-rahmani 'asiyya ya abati inni akhafu an yamassaka 'adhabun min ar-rahman fatakuna lish-shaytani waliya ashe in dai an raba jiha to ba kuma maganan ba maganan daga kafa dole ne zaka kira zaka yi bayani ga abin da ya dace ga abin da ya wajaba idan Allah subhanahu wa ta'ala ya shiri wanda ya so da wannan kira naka shikenan idan kuma bai shirye shi ba shikenan kai dai ka fita shi yasa almunafiquna wal munafiqat munafiqai maza da munafiqai mata ba'dhum min ba'd sashin su masoya juna ne ya'muruna bil munkar su har kullum suna umarni ne da mummuna Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a yi umarni da kyakkyawa a yi hani da mummuna خذ العفو وامر بالعرف واعن عن الجاهلين يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك Allah ya ce a yi umarni da kyakkyawa a yi hani da mummuna hasali al'umman nan ma bata cancanci matsayin da take a kanta ba sai da halayya guda uku kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah kuna umurni da kyakkyawa kuna hani da mummuna sannan kuma wato kuna imani da Allah subhanahu wata'ala kai a cikin ahlul kitabi Allah subhanahu wata'ala ya kasa mana su gida guda biyu laisu sawa'an min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layli wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar akwai daga cikin kungiya ahlul kitab suna tsayuwan dare suna karatun littafin su na injila suna umarni da kyakkyawa sannan kuma suna hani da mummuna kana daga cikin su akwai waɗanda ba haka ba ba su tsayuwan dare ba su karatun injila ba su umarni da kyakkyawa ba su kuma hani da mummuna in ka koma can Allah subhanahu wa har wa yau ya mana bayanin cewa akwai daga cikin ahlul kitabi waɗanda Allah ya tsine ma albarka saboda sun ɗauki halayya irin na munafiqai lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun Allah subhanahu wa ta'ala ya la'ance su saboda halayyansu bai sake da na munafikai ba suna umarni da mummuna sannan kuma suna hani da kyakkyawa a don haka a yau don mutumin da aka samu cikin musulmai ya ɗauki irin wannan tabi'a umarni da mummuna hani da kyakkyawa babu abin da ya fi soyuwa gare sa irin aikata sabo babu abin da ya fi kyama ya fi gudu irin kyakkyawa da gaskiya to wannan karantse ka yi kafara munafiki muna fahimta ya'muruna bil munkar suna umarni da mummuna wa yanhauna 'anil ma'ruf sannan kuma suna hani da kyakkyawa wa yaqbiduna aydiyahum sannan suna kame hannayensu wannan malaman balaga suna kiran shi kinaya idan aka ce kama hannu kinayatun 'anil bukhli wato kinaya ce ta rowa kamar yadda ainihin yahudawa suke cewa wa qalatil yahudu yadullahi maglula wai hannun Allah a kama yake bi ma'ana wai kinaya ce ta rowa sannan Allah subhanahu ta'ala mana bayani wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik wala tabsutha kullal bat da maluman mahsura kar ka shimfiɗa hannunka dukkanin shimfiɗawa ya zama almubazzaranci kenan sannan kar ka matse kar ka kame ya zama rowa kenan domin wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun duk mutumin da Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake sa abin hannunsa bai tsole masa ido ba bai zame marowaci ba to wannan ya kasance daga cikin waɗanda suka ribata ai shi sa can baya mun yi wani karatu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kira wasu mutane da suka zo wurinsa ya ce da su wane ne shugabanku suka ce wane shi ne shugabanmu ya ce kayya ba ku yi sa'an shugaba ba wato da suka ce wane ne shugabanmu sai dai muna fama da shi da hali guda ɗaya domin marowaci ne sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wa ayyu da'in adwa min al shin ni na san wace tuta da tafi rowa muni da kazancewa ku sauke shi a matsayin shugaba ga bishr ibn bara yazo ya jagorance ku a matsayin shugaba a don haka don mutumin da ya tsinci kansa a cikin irin wannan yanayi zai yi umarni da mummuna ya yi hani da kyakkyawa ya kame hannunsa ba ruwansa da taimakon addini to ana jiye masa tsoron fadawa daga cikin munafikai Allah subhanahu wa ta'ala sai ce nasullaha munafiqan nan sun manta Allah subhanahu wa ta'ala fa nasiyahum Allah ma sai ya manta su wannan a cikin balaga ana kiran shi mushakala wato yadda kai kai ma sai aka yi maka kaman a ayoyi da yawa Allah subhanahu ta'ala cewa innahum yakiduna kaida wa akidu kaida wa yamkuruna irin waɗannan suna nan da yawa ma yakhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun wato suna tunanin innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum suna tsammanin Allah suke yaudara alhali ya maida musu da irin ayyukansu na yaudara ba su yaudare sa ba ba su yaudari muminai ba kansu su suke yaudara amma ba sani ba ana kiran wannan mushakala yadda suka yi haka ake yi masu a don haka sai malamai suka ce in aka ce Allah ya manta dan adam yana da tafsirori da yawa daga cikin tafsirin shine Allah subhanahu wa ta'ala ba zai bai wa ɗan adam ikon aikata alkhairi ba shine ma'anar Allah ya manta ka a wurare da dama Allah subhanahu wata'ala zaka ga irin waɗannan ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun wa la takunu kal ladina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun kar ku kasance kamar mutanen da suka manta Allah subhanahu wata'ala Allah sai ya mantar da su ko su wane don haka ya ce Allah ya manta dan adam daga cikin tafsiran da malamai suka yi Allah ba zai taimake ka akan aikata aikin alkhairi ba duk sanda kai yunkuri Allah ba zai baka iko ba subhanahu wataala saboda ya mantar da kai ko kai wane ne fassara ta biyu malamai suka ce da ake nufi da Allah ya manta ka wato kai kanka ma ba za ka san ciwon kanka ba ga abin da ya kamata ka riƙa ka yi amma Allah ba zai baka iko ba duk abin da zai amfane ka ba za ka iya gane ko menene ba idon ka ya kulle basira ka ta toshe idon ka ya rufe sannan ba za ka iya sanin ina za ka ba don haka lallai lallai ka jajirce durin bin Allah subhanahu wa ta'ala domin gudun kar ka fada cikin waɗanda Allah ya manta da su nasullaha fanasiyahum sun manta Allah subhanahu wa ta'ala Allah ma sai ya manta su innal munafiqina lallai munafiqai humul fasiqun sune fasikai in an ce alfisqu wato shine alkhuruju an ta'a mutum ya fita ya fice daga barin bin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa a baya muka yi magana ana kiran bera fuwaisiqa wato ainihin mabannaciya saboda duk abin da ka ajiye da wanda ka tattala dan bola da wanda ka ajiye don amfani idan bera ya zo babu ruwan shi zai dauka zai amfani da shi don haka shi za ka ce da ita fuwaisiqa don haka munafiqai lallai su ne fasikai wa'adallahu وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم الله سبحانه وتعالى يتي duk abin da kowa ya ga dama a nan duniya ya aikata in kana so ka zama mumini ka zama man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha man ya'mal mithqala dharratin khairan yara man ya'mal su'an yujza bih duk mutumin da ya aikata mummuna za a sakan ya masa da mummuna shi yasa malamai suka kasa ayyuka gida guda guda hudu zuwa biyar akwai amala ne mujaban mujiban akwai ayyuka guda biyu waɗanda duk mutumin da ya aikata guda ɗaya dole tilas ɗayan guda biyu sai ya wajaba gare sa shine al-imanu billah idan kai imani da Allah subhanahu ta'ala. to ya kasance insha Allahu alkawari ne ga Allah subhanahu wa ta'ala ya shigar da kai aljanna sannan kuma idan mutum ya mutu yana shirka alkawari ne na Allah subhanahu wa ta'ala ya shigar da shi wuta shine al'amalanil mujiban wato ayyuka guda biyu waɗanda suke wajabta ma ma'abucin su makoma dole ne sai ya samu guda ɗaya domin inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah bai yadda ba bai son mai shirka bai bukatan kayansa ya wadatu daga barin ibadarsa aiki na biyu kuwa shine amalani bi amsalihima akwai ayyuka guda biyu don mutumin da ya aikata gwargwadon aikin da ya za a bashi lada guda ɗaya irin sa. aiki na farko shine wato idan mutum ya yi niyyar aikata mummunan aiki sai bai aikata ba muna fahimta ya bari man amma bi sayyi'atin falam ya amalha kutibat lahu hasana ya yi niyyar zai aikata mummunan aiki sai ga kai ba girma na bane in duba girman Allah in daina wannan bai ma kamata in yi ba sai ya bari ya hakura za a bashi lada guda ɗaya sannan aiki ɗaya kuma da za a sakan ya masa da irinsa guda ɗaya shine aikin zunubi man ya'mal su'an yujzabi don mutumin da ya aikata laifi guda ɗaya za a sakan ya masa da zunubi guda ɗaya aiki kaso na uku kuma shine amalun bi ashri amsalha aiki da mutum zai yi guda ɗaya za a rubanya masa da ladaddaki guda goma shine dukkanin wani aikin alkhairi man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun don mutumin da ya aikata aikin kirki guda ɗaya na lada Allah subhanahu wa ta'ala zai sakan ya masa da lada guda goma sannan mutumin da ya aikata mummuna za a bashi zunubi guda ɗaya aiki kaso na hudu shine amalun bi sab'mi'a aikin da idan ka aikata za a baka rubin aiki lada guda ɗari bakwai shine ciyarwa cikin hanyar Allah subhanahu wataala Allah yana cewa matsalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatar sab'a sanabil في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم aiki na ƙarshe wanda babu wanda ya san ladansa sai Allah subhanahu wa ta'ala shine azumi kullu amal ibn adam la illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bi azumi Allah ya ce nawa ne ni ne kadai na san abin da zan baiwa mai azumi to daga cikin ayyukan da suka yi ba sun mutu suna munafinci ba ba sun mutu suna fitar da manzo ba to Allah ya ce to ga abin da zan saka muku da shi wa'ada Allahu almunafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannama khalidina fiha Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa munafiƙai maza da munafiƙai mata da kafirai alƙawarin wutar jahannama masu dawwama ne a cikinta hiya hasbuhum ita ce makomarsu ba su da wata makoma sai wannan wuta shi yasa a can cikin tafsirin suratul nisa inda muka karanto inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا أدون هكا دا منافقي دا كافري ننسو مزنسو دا ماتا Allah subhanahu wa ta'ala ya tattala musu wutar jahannama masu dawwama ne a cikinta ba su da wata makoma sai ita wala anahumullah baya ga wutar ma kuma Allah ya la'ance su subhanahu wa ta'ala ya fidda su daga cikin rahama domin idan an ce alla'anu shine a fidda mutum daga cikin rahama walahum azabun muqim sannan suna da azaba ta diddidin wala hairan dawwaman matsayayya ba za ta mutu ba ba za ta dishe ba ba za a wayi gari kuma a ce azabar ta kare ba idan ka koma cikin nahwu na fiya wannan ana kiranta halun lazima wato hali ce wacce za ta lazimce su su ma za su lazimce ta misali kamar ka ɗauki rayuwar duniya misali rayuwar duniya ai tana canzawa idan ka kalle ka kai a yanzu a jiya misali da idan aka kwantar da kai sai an taya ba haka bane za a wayi gari an kwantar da kai sai an murgina sai a wayi gari in an sa maka hannu kana iya kallo ka bi za a wayi gari idan aka yi magana kana kokarin ka ji daga ina ne magana ka fara wayo sai a wayi gari idan ana ɗaura ka akan kujera ne sai a wayi gari yanzu kai kafi fi ƙarfin wannan kujera domin ka iya wuntsilawa kana iya murginawa ba mamaki in an baka akan kujeran zaka tuntsira zaka murgina zaka faɗi ce to yaro ya fara girma sai a mai da kai ƙasa ana nan ana nan sai a wayi gari wani zubin ka fara zama ana tattare ka da fulo misali kila a cikin roba ko ko baho gaba kaɗan sai a wayi gari yanzu ba ma ainihin madafu waɗanda za su tare ka kai da kanka kake iya zama misali amma yau ka faɗi gobe ka zauna jibi ka kasa gata ka iya ana nan ana nan sai a waye gari ka fara wani abu ya shi karya kafafu za ka karya ɗaya ɗaya ya zanto ba ta kariwa wani zubin kawai shi nan sai a waye gari kafafun gaba ɗaya sun karye gaba ɗaya ka fara rarrabe kamar ɗan ɓera dukkaninmu haka muka wuce da wannan stages ɗin matsayi bayan matsayi الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة سيا ويجري kana ɗan bin bango kaman ka hau sirati kana so ka miƙe amma kana tsoro sai a waye gari ka tsaya ana murnawa na ya tsaya masha Allahu lafiya ta samu sai a waye gari yanzu ana ana maka dan waka yi dabo yi dabo yi da gaske yi dabo mu ce ƴaƴan kaji dukkanin haka muka wuce kaga stages rayuwa ce kake canzawa daga mar'ala zuwa mar'ala daga matsayi zuwa mataki ina fata muna fahimta to sai a wayi gari yanzu a ce ka girma ka zama malam yanzu akwai wani sinadari wanda Allah subhanahu wata'ala ya sanya a cikin ka wanda da shi din nan kana da bukatan transmission ka ba da manda ka anshi da uwa misali ko daddawa kuna fahimtar yara to shikenan sai a wayi gari kai da kai ne kake zuwa ka ce kai na yan murya yanzu gaba kaɗan sai a ce to da Allah kai din nan da ka tafi yadda ka je ka nemo ce to da Allah mun ga iri na ɗan adam amma yanzu a ka muke nema kaga tafiya ta fara nisa da kai ne ake tsawata mace a'a yanzu in abu na ce a baba ina kwana tafiya sai tafiya tsallan da kake yi yanzu ya koma ba za ka iya ba miƙewa da kake kamar sanda wani wuri a jikinka ya tankwara baƙin gashinka yanzu fari ya keto misali nesa ta zo kusa da kana iya ganin abu tara a can kace kaza ne yanzu nan abin da kace ku bani gilashi in kana da yan jikoki su ma da <laughs> baba ido ya tafi matsayi zuwa mataki yana canzawa sai a waye gari a ce yanzu baka nan to ita lahira ba haka take ba duk matsayin da ka shiga ka tsinci kanka to shi shikenan kuma sai dai abin da Allah subhanahu wataala yayi ba irin duniya ba ce yau kana cikin talauci a ce a'a gobe ka wayi gari ka zama mai kuɗi a'a jiya kana da kuɗi yanzu ka wayi gari ka zama talaka tana caccanzawa ita lahira ba haka bace kullama khabat zidnahum sa'ira kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adhab sannan ba wani abu da ake cewa godfather dan kaga misali kamar nan idan aka ma malam kamil magana ya tire sai a ce to ai ga wani na hannun daman shi ne abu ta wurin zai mai magana eh ko bai saki ba zai sassauta Allah subhanahu wata'ala ya dace wannan magana wala yu'zanu lahum fayatadhirun ba wanda za a baiwa dama ya ce ga uzuri na bare ya gabatar yau kana aikin ka ne al yawma amalun bila hisab wa gadan hisabun bila amal yau kana abin da ka ga dama duk in ka ga dama ka sha giya kana sha in ka ga dama ka yi zina kana yi in ka ga dama yi sata ka yi in ka ga dama ka cuci wani ka cuta in ka ga dama ka yi liwafi kana yi to ran alkiyama zaka hau tebur ka ce ni ne wane dan wane shine Allah ya kira wannan rana yawma tublas sarair ji abin da ce me yace gaba kadan fama homin min quwwatin ba shi da wani karfi ba shi da wani mataimaki kai zaka tashi ka karanta ka ce ha umqra'u kitabiya kun ga irin littafi na ga abin da ne ga abin da ne ga abin da ne to in ko abin da kai kenan to duk matsayin da ka shiga ka dawwama a ciki kenan ba mai ceta maka sai abin da Allah subhanahu wataala ya so don haka sai mu hattara ribar dan adam ya bi Allah subhanahu wataala wannan duniya baka zo da komai ba ba za ka koma da komai ba ba abin da zai amfana da kai sai aikin ka da jajircewa wurin bin Allah subhanahu wataala duk abin da ka tara gaba daya zai kare don haka aikin ka ne kawai da bin Allah ba zai kare ba wani mutum yana bani labari ya ce malam hankalina ya tashi a lokacin da muka je janazar wani mutum daga cikin masu kuɗi a kaduna nan ana lokacin damuna ne irin na yanzu sai ya zama na cewa ƙasa tana fidda ruwa sama tana zubar da ruwa ƙasa ɗin nan akwai idan ruwa da aka haka ƙabarin, aka canza wani wuri shi ma aka samu da idan ruwa sai da aka canza ƙabari uku na ukun sai aka ce to ba matsala tun ga ruwa na sama yana sauka gashi kuma yadda abu ya zo a yi haƙuri kawai a yi masa janaza abun da shi a haka ya ce wallahi malam hakan nan ba yadda aka iya ƙasa ɗin nan idanun ruwa na ɓulɓulowa haka aka sanya shi aka bi shi da duwatsu da kuma ainihin itace aka bi aka rufe ya ce hankali na ya tashi wane ne mai hali ne sunan shi yana biyarin sunan wata anguwa a kaduna nan waye da hankalinsa zai shiga cikin ruwa ya kwanta to wannan fa kenan to sannan ga su maganar sirati ga maganar ma'auni ga maganar aiki ba wanda zai tambayi wani mahaifinka zaka guje shi ƴaƴayenka da ka gama wahala ka jajirce ka yi duk abin da zaka yi wurin su zama ƴan adam ranan fanfalaki kai kana da masu suna hagu to duk matsayin da ka tsinci kanka to sai fa abin da Allah ya yi to Allah muke roƙo ya sanya mu daga cikin masu binsa sannan kuma Allah muke roƙo ya raba mu da hali irin na munafikai na'am na'am na'am to insha Allah abin nan ko ni bawan Allah da aka kama an yi garkuwa da shi suna barin addu'a Allah subhanahu wata'ala ya ya sanya ya sanya masa mafita kuma ya raba shi da waɗannan miyagun mutane wa to sannan an ce a sanar da masu son itikafi maza da mata sai su je su fom don mata sun kawo korafi cewa da Allah a sama musu wuri kuma dama an yi provision din tun bara to bana insha Allah in suna so amma sai mun ga adadin su ya kai na yadda ya kamata a bari don haka mai son form a wurin sakatare ne ko rumala abubakar form ne wurin wa wurin wane ne form din zanewa to wurin sakatare za a zo a sai form din ranar juma'a insha Allah anan karfi wata baiwa Allah kuma ce jinta ne mata ba daidai ba har ya tsare ta da wuka haka na so tana asibiti shine malam biyu yau dinnan ko to wai akwai neman taimako na ya ce da Allah sa ta addu'a tana na asibiti mijinta ne ya tsare ta ko tana na asibiti ce da Allah sa ta shin addu'a Allah ya ba ta lafiya to cikin makarantun kurame sun ce da Allah ko ta baiwa Allah da mijinta ya tsare ta tana nan asibiti ita shi ma kurma ne ko shi yana magana shi yana magana amma to alhamdulillah ya je sassare abin nan matarsa kurma yanzu tana asibiti suna da bukatan addu'a Allah ya bata lafiya to akwai tambayoyi da yawa kamar haka zamu karanta wanda suka samu assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya kara wa malam lafiya da karfin gwiwa amin don Allah malam a taimaka mana da wasu addu'o'i ko magani kasancewar kanwanmu mu na fama da ciwon kafa kusan shekara biyu kenan abu yaƙi sai ake tunanin ko jinnu ne saboda ciwon yakan tafi sai ya dawo Allah ya saka wa maran da aka to wannan a gida ne za a same ni insha Allah mai tambaya ta bai ce assalamu alaikum wa rahmatullah ina yi wa malam fatan alkhairi Allah ya karbe ba don mu don Allah malam a duba wannan al'amari nawa don gudun fadawa zuwa gariya sau da yawa lokuta idan ina sallah ko karatun alkur'ani sai zuciyata ta dinga raya min cewa ana ji na ko ana kallo na hakan sai ya sanya ni wato ɗari wallahi ba na jin daɗi a raina ina tsoron lalacewar aiki malam menene mafita wassalamu alaikum to wannan wasu wasi ne na shaitani kullum idan kaji wannan abinda ya ce wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'iz billah da ka ji wannan kai isti'aza ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim abin nan ka ci gaba da aikin da kake insha Allah kuma ka dinga yawan karanta وقل ربي أعوذ بك wa همزات الشياطين rabbi an ربي Ya Allah ina neman tsarin ka daga wasu wasi. ko ko girman kai da ɗagawa irin ta shaidanu kuma Allah ina neman tsarin ka kar ka baiwa shaidanu iko su kusance ni mai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum warahmatullah Allah ya kara wa malam lafiya da fahimta don Allah malam tambaya ta akan tsohuwa wanda ta rikice don Allah ya za a yi da azumin shin akwai ciyarwa ko ko babu a sha lafiya to Allah subhanahu wata'ala ya ce wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin don mutumin da shekaru ko rashin lafiya wacce ba a tsammanin warkewa ya sanya shi a gaba ba zai ce wai ba zai ciyar ba zai ajiye azumi amma kullun sai ya ciyar da miskini guda ɗaya don haka wannan tsohuwa ma abin da za a yi mata kenan ta ajiye azumi tun da bata san tana yi ko ba ta yi ba su kullum sai a dinga ciyan mata da miskini guda ɗaya har wato ajali ya sauka mai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum Allah muke roƙo ya ƙara wa malam lafiya da imani da taƙawa amin don Allah malam ka taimaka wajen jawo hankalin 'yan uwa musulmai matasanmu da dattawa sun fada cikin hadarin mu'amalar caca wanda suke kira Niger bet a gurare da dama an anguwannin musulmai sakamakon karancin ilimi da kuma rashin kulawa ta iyaye na gode don haka wannan an sha magana a kansa a yi ƙoƙari jama'a caca haramun ne a musulunci Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhal na amanu inna marhamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijisun min amali shaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun caca haramun ne a musulunci don haka bai kyautu ba musulmi ya je ya zauna yana yin caca don haka muna kira gare daga ni mai magana hakku da kuke saurare duk abinda ba mu san hukuncin abinda ya kunsa ba to mu yi kokari mu nemi masana su yi mana bayanin yadda abu yake wannan Niger Bet din abin nan menene ya suka yi bayani shi ne makwanaki yaya abin yake kamar wasa ce na ko? kati ake sai a dinga bugawa to wannan cace ne duk bai halatta ba a shekarun baya can kamar shekara talatin irin wannan ya faru irin 83 zuwa 87 za ku ga mutane kamar inyamare su zo da kaya da yawa sai ka je ka yanki wani kati a ce ka zaba ina jin duk kun san lokacin da aka yi wannan kenan sai zai hada baki da wani amma mutane ba sani ba sai ya zo a ce ya ci agogo ga agogo ya ci sai mutum sama da ɗari da hamsin su yanka ba wanda zai samu ko ko ainihin allura wannan cace ne ya kamata ya hatara bai tambaya ta karshe assalamu alaikum mutumin da lalura ta sa ya ajiye azumin ramadana shin ramakon azumi a wajen a wajen watan ramadana daidai yake gurin lada da daraja muna roƙon Allah ya ƙara wa malam fahimta to idan mutum zai yi ramako ba zai zama ladan shi daidai da lokacin da yake azumi ba domin kamar sallah ce mutumin da ya halacce ta a cikin lokaci a cikin jam'i ba zai yi daidai da mutumin da ya zo jam'i na biyu a masbuki wato wajen farkon lokaci ba don haka haka shi ma ramako yake mutumin da ya halacci watan da falalar da ke sauka a watan da abubuwan da suke kai komo a watan ba za su samu a cikin wajen wata ba don haka rama ko ba zai zamo kamar ainihin lokacin da ake yin wannan azumi ba za mu dasa aya ana abinda muka faɗa daidai Allah ka bamu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mana abinda ke bamu tsoro Allah ka yi mana maganin sa waɗanda talauci ya mai yawa Allah ka yaye masu waɗanda suke cikin tsanani Allah ka ba su mafita waɗanda ba su da matsuguni Allah ka ba su mata da suke akan gwiwa Allah ka sauke su lafiya marasu lafiya a cikin mu a gida ko asibiti maza ko mata manya ko yara Allah ka ba su lafiya Allah ka ba mu damuna mai albarka da makiyaya da manoma Allah kai musu albarka cikin kasuwancin su yan kasuwa ma waɗanda suke taimakon mutane Allah kai musu albarka cikin kasuwancin su abin da ke ba mu tsoro Allah kai mana maganin sa wannan tsanani da muke ciki a wannan ƙasa Allah ka kawo mana saukin sa don mutumin da ya daga makami akan mu Allah ka sa ya zame ajalin sa mutumin da aikin sa hura wuta Allah ka kona shi da wutar sa ya Allah ka baiwa shugaban ƙasar nan samu lafiya ya Allah ka taimake shi ya wanya wannan mulki lafiya Allah ka hada shi da masu shawara na gari abinda ba zai iya ba Allah ka iya masa Allah kar ka bar shi da dabaransa ya Allah ka sa ya sauke wannan nauyi da aka dora masa ya Allah ka taimake shi akan makiyansa ya Allah ka taimake shi akan wannan mulki ya jagoranci wannan kasa zuwa ga tudun mun tsira don mutumin da ya daga makami akan mu Allah ka sa ya zama ajalinsa wanda ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda ya addabe mu Allah ka addabe shi wanda ya hura mana wuta Allah ka hura masa wuta don mutumin da aikinsa kisan mutane Allah ka ɗaura wanda za su yi ajalinsa don mutumin da ya nemi mu lalace mu tsiyace idan zai shirye ya gane Allah ka shirye shi ya daina ka shirye shi shirin addinin musulunci idan ba zai gane ba Allah ka watsa abin da ya tara ya Allah ka mai da shi na baya ga dangi sai dangi sun ci sannan su taimaka masa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك